الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يوجد رسول من ثلاثين بقي كيرانكو أتكن نزحة النظر وقوم بوت الرجل من قبل magana akan sababi na ƙarshe sababi na karshe na raddin hadisi wanda da shi ne muka kare tafsim din alhadisul mardud duk wannan nau'i da muka ambata guda uku wanda suke sabubban suka a cikin hadisi kowanne daga cikin kowane sababi din yana fitar da nau'i ne daban daga nau'in alhadith almardud ko kuma alhadith abda'i ko da ke almardud din ya fi zama ya ya fi shumuliya saboda ya hada hadda almawdu almardud ba eh, kishiyarsa almahdud to yanzu <clears throat> a bayan ya gama wannan sai ya kawo magana akan to daga cikin alhadithul mardud dinnan akwai wanda yake samun a zai iya yin zai iya zai iya karfafa da juna ko zai iya karfafa da wani karfafa da wani ko ba zai iya ba shine ya fara magana akan alhadithul hasan Hassan ma'rifatul hasan bi majmu'ut turuq sanin alhadith alhasan wanda yake zamantowa kyawunsa bi majmu'i turuqihi da can mun yi nau'i na alhadith alhasan wani nau'i ne da muka yi a farkon karatu mu a dacen a cikin nau'in maqbul mun yi alhadith alhasan alhasan li zatihi alhasan li zatihi da kansa shi hasan ne to amma wannan ba da kansa bane bi majmu'i turuqihi ne yake zamantowa hasan sai in ka tattara shi da waɗansu sannan zai zamanto alhadith alhasan to shi wannan alhadith alhasan li ghairihi wannan ya tabbata alhafiz ya tabbatar da shi anan cewa alhadith alhasan nau'i biyu ne akwai Hassan li da Hassan hasan shi ne ya ce nan wa matatu bi as-sayyi al-hib bi mu'tabari yayin da rawi wanda aka sifanta shi da su'ul hib hmm, rashin hadda hmm, tubi'a aka yi masa mutaba wato wani ya muwafaka da shi a cikin riwaya sawa'un ya muwafaka da shi daga wanda yake daga malamin su mubasharatan ko kuma daga malamin malamin su ya muwafaka da shi da mubasharatan ne ake ce mata mutaba'a tamma an fahimta in kuma ya muwafaka da shi a riwaya in wanda ya muwafaka da shi ya yi muwafaka da shi ne wajen riwaya daga wajen malamin malaminsa ko wanda yake sama ita ce ake ce ma mutaba'a fasira. to kowane nau'i na wannan sawa'un mutaba'a tamma ko mutaba'a kasira idan aka samu shi rawi a sayi ulfin wani ya muwafaka da shi a wajen riwaya <clears throat> shi ne ya ce bi mu'tabar amma wanda zai muwafaka da shi dole ya zamanto mu'tabar mu'tabar ismin maf'ul min al-i'tibar wanda yake za a iya al-mu'tabar alladhi eh, yastahiqu hazzan min an-nadar ya cancanci a dube shi ya cancanci a bashi wato a la'akari a lura da al'amarin sa. domin rawi <clears throat> za ka iya kasa su a ruwa za ka kasa su da wanda yake shi matbul ne fi haddi zati hmm? akwai wanda yake shi kuma mu'tabar ne hmm? za a iya wato in aka ce mu'tabar أي يستشهد به ويؤتى به في المتابعات والشواهد أنا يك أنا يكفى شيء ده شيء أو جنهد أنا يكفى حديث وين كما أنا إيا yana iya yin mutaba'a ko kuma wanda yake gairu mutabar shine al-mardud to idan rawi ya zamanto an yi itibarin wato aka aka masa mutaba'a da wanda yake rawi mutabar to shine nan hafi zai fassara shi da cewa ay man huwa fawqahu أو مثله لا من هو دونه شرط سيزمنتو فوق سيء الحفظ wato zamanto saduk kenan ko abin da ya fi haka au man dunahu au mithlahu shi da zamanto sayyi'ul sayyi'ul hifz mithlahu amma la man dunahu man dunahu shine wanne ne man dunahu al matruk matruk kawai ko ko akwai wani wanda yake shi ma duna ne la abait ai shi sai ulhi ai abin al-kazzab kenan al-kazzab wal muttaham bil kadhib wanda yake ya wanda yake duna hu shine al-matruk wal muttaham bil kadhib wal kazzab to wannan shi wannan ba mu'tabar a wajen riwaya riwayar wa'annan muna ta'akkada muna faɗa riwayar wanda yake da irin waɗannan wanda yake da wannan matsayi eh, a la wa la tughni min ju la tuqbal fi hadhihi fi haddi wa la tuqawi ghayraha hmm? akan kanta ba za a karbe ta ba ko ba za ta karfafa riwayar wani ba wujuduha wa adamuha sawa hmm. wannan nau'i na farko kenan na hadisin almardud da yake karban takuya da ake karfafa shi hadithu sayyi'ul hifz idan aka masa idan ya samu mutaba'a da riwayar mu'tabar arrawi al-mu'tabar hmm, to wannan bai bada jawabin sharh din ba wa kadhal mukhtalif alladhi lam yatamayyaz hmm, wa kadhal <coughs> wa kadhal mukhtalif wato arrawi al-mukhtalif shine wanda ya samu ikhtilaf allati alladhi lam yatamayyaz wanda ikhtilafin sa ke zaman to mumayyiz ba hmm? wani ne yake zaman to mumayyiz alladhi lam yatamayyiz wanda aka ruwaito shi a ahwal ne fate kun gaya musu hmm? ku fate su al-mukhtalif alladhi lam yatamayyiz al-mukhtalif alladhi lam yatamayyiz hmm. wal mukhtalif eh to shi ne shi zaka shi zaka fassara wannan lam yatamayyiz shi wal alladhi lam yatamayyiz wanne ne shi ومن المختلط المختلط الذي لم يتميز الذي لم هو أول الذي لم لم لم لم لم يتميز لم الذي لم يرجح جانب آه، والناس دابا لم يرجح جانب جانب جانب القبول على جانب جانب الرد عاملين تفصيل لا المختلف الذي لم يتميز نعم, نعم. a riwayarsu kablan wato shine wanda yake rawin da ya reto daga wajensa ba a tantance ba sani aminu kablan ikhtilat ko ba da ikhtilat wannan hali na farko kenan lam ya tamayyaz ومن أشبه ومن ومن ومن ومن شابهه لا لا ومن شابهه ملا نبي آه، من أشياء لم يتميز إني من بدأ أحوال إنسان أحوال ذو الذي لم يتميز نفرقه يزمنته الراوي أنه آه، لم يتميز هل سمع منه قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط بعد أنه كتن به سمائي بجوجة مختلف إنه قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط نعم وانبي كما يتبت شو بعد الاختلاط شنو أن حديث سلم يتميز لم يتميز صحته الذي روى عنه بعد الاختلاط ما أكوك مفع نعم يا استفع فيه الأمر شنو حالي نفرقه شنو حالي نأكشيني روى عنه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط ولم يتميز أحدهما من الآخر an san ya ruwaito wancan na farko ba a sani ba yaushe ya ruwaito wannan ku an san ya ruwaito qabla al-ikhtilaf wa ba'da al-ikhtilaf amma an kasa gane wace riwaya ce qabla al-ikhtilaf wace ce ba'da al-ikhtilaf je da aka gaba ki daya sai a miki kudin goro ba za a kai sai ta wuce a kansu tunda ba a sani ba hali na uku kuwa an riga an sani cewa wannan aslan riwayar tahammulin sa qabla al-ikhtilaf ai ba'da al-ikhtilaf an fahimta to wannan shi ne nau'i na biyu na hadithul mardud wanda yake tafawa yake karban tabuya wal mastur ai wa kadal mastur haka dalik masturul isnad wanda isnadin sai yake mastur ne wato wanda a cikin isnad din akwai wanda halatuhu mastura majhulul hal kenan majhulul hal yani la yudra ba a taɓa samun wani yayi masa tawfiqi ba hmm? yawanci irin waɗanda zaka shine wanda zaka ga ibn hajar ne musu ramzi a cikin taqrib tahdid da cewa maqbul ay haythu yutaba wa illa falayyin al wannan rawin maqbul ne idan ya samu mutaba'a hadisin sa zai zama to maqbul wa illa in bai samu mutaba'a ba falayyin al hadisin sa mai rauni ne to shi ake cewa mastur majhulul hal kenan wanda baka samu wani daga cikin malamai ya ce yayi hukunci akan sa cewa ko fiqa ko saduq ba an dai san akwai shi imana an samu riwaya daga wajensa aktar min wahid sun roto daga wajensa saboda haka irtafa'at anhu jahalatul ain an san aininsa da riwayar mutane da yawa amma halinsa fa ba a sani ba saboda abin nan jahalatul hal ba ta irtifa'i daga rawi sai idan an samu wani daga cikin a'immatul jarh wa ta'dil ya hukunci a kansa to wanda yake to wanda ya rawaito hadisi da irin wannan hmm? wanda ya ruwaito hadisi da irin wannan shi ma hadisin da shi ne ake cewa masturul islam wal mursal wa kadhalika al hadith al mursal al hadith al mursal min anwa' al da'if shi ma mun ce yana da cikin asbab al ta'an ko fil hadith asbab al ta'an fil hadith ya zama to akwai inqita a cikin isnad inqita kuma anwa' ne daga cikin anwa' al inqita akwai al mursal إذا لم إذا لم يعرف al minhu idan ba a san wanda aka shafe daga cikin isnadin ba amma almursal wanda yake an san wanda yayi isqati hmm, kamar alal misali ya zo mu bayyana a wata dare duk da wannan illar ta wannan ya kawo ma'anar mursal din nan da ma'anar sa'a'am ma'ana wadda yake mai gamewa me asalin ma'anar mursal رواية مرفوع التابعي أي ما أضافه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل تو وانا معنى مرسل المعنى الخاص للمرسل تمام معنى سيدك أعم المعنى الشامل للمرسل كل حديث منقطع دكا حديثي ديك منقطع وانا شيني بمعنى الأعم مرسل تونان دو وانا معنى يكي kaga daga ciki al ya shiga al ya shiga al ya shiga almudal ya shiga al ya shiga da kuma wanne sauran daya al-mursal al-khafi ahsan wa'annan ciki dukkaninsu sun shiga karkashin nau al-hadith to duk waɗannan anwa ɗin guda huɗu da ya ambata hadith sayyi'ul hifz وحديث المختلف وحديث المستور والحديث المرسل dukkaninsu matatu bi'a in aka samu mutaba'a gare su da ɗaya daga cikin su sara hadithuhum hasanan sai hadisin sai zamanto hasan na libatihi ba saboda shi kan kansa kashin kansa isnadin hadisin ba hasan ne ba a'a kashin kan isnadin da'ifi mardud ne amma saboda wannan mutaba'ar سيزمنته حسن لا لذاته بل وصفه بذلك باعتبار مجموع صفة تاشد ولا صفة دعاكي دلوراني دمجموع حيوين دمجموع الرواية سا برواية المتابع أم فهمت؟ وانا شيني الحديث الحسن لغيره المجموع من المتابع والمتابع هو من المتابع والمتابع tun daga yaso ya suna da ambaton almutaba din ne hadithul mursa da ya zama tulaf wa nashr murattab hmm? almutaba shine hadithu sayyi'ul hifz wanda aka bi wal mutabi wanda ya bi shi hmm? kuma kun fahimci cewar mutaba din da ake nufi eh, sawa'un ta zamanto tamma ko qasira لأن مع كل واحد منهم اهتمام مع كل واحد منهم اهتمال كون روايته sawaba au gaira sawab ala haddin sawa domin tare da kowane ɗaya daga cikinsu minhum suwa ne ne minhum ɗin na'am al-mutaba ba al-mutaba wanda aka faɗa kowanne daga cikinsu akwai ihtimalin cewa riwayarsa ko riwayatu sawaban au gaira sawabin ala haddin sawa sayyul hib sayyul hib shine wanda yake a janibin isabarsa da janibin rashin isabarsa daidai su hmm? yana da kurakurai da yawa amma ba su kai yadda kurakuran nasa sun zamanto za a yi raddin hadisin sa baki daya ko shi yawanci ana ana itibari ne da a wato sikeli. sikeli ne wanda aka sanya shi akwai akwai mai cin ɗari bisa ɗari wannan shine asiqatu sabt wanda nadir yake yin kuskure akwai wanda yake daga ɗari zuwa hamsin daidai ɗinsa ya fi kuskuren saya wannan shi daga fiƙa har zuwa sado akwai wanda yake kuma hamsin bisa ɗari wannan shi ne a janibin isabarsa ya yi daidai janibin rashin isabarsa akwai wanda yake daga hamsin zuwa sufuri shi ne wanda yake janibin kuskurensa ya fi janibin isabarsa akwai kuma wanda yake sufuri ne shi ne kazzab wanda aslan ba a karɓar hadisinsa to wanda janibin kuskurensa ya fi yawa eh, wannan shi ne almatruk wanda janibin isabarsa ta fi yawa wannan shi ne asadu da fiƙa wanda yake kuma a tsakatsaki wani shi ne sai ulhib warrawi da'i shi wannan ko shi in ya ruwaito ta yi ta yi hadisin nasa wannan yayi isaba yayi daidai ta yi kuma ya ya yayi kuskure babu murajjih a kansu ba abin da zai sa karin jayi da janibin rad ko janibin qabul haka dalika al-mursal shi ma haka al-mukhtalif kai al-mukhtalif alladhi lam yatamayyaz in ya ruwaito hadisi hadisin sa da ba a tamyiz ba ta yi ya zamanto cewa wannan ya ruwaito shi fi halis sihha ta yi ya zamanto ya ruwaito shi bayan ikhtilafi menene zai rinjaye maka tsaye daga cikin waɗannan ba ta abin da zai rinjaye maka da wannan ba abin da zai rinjaye maka da tsaye daga cikin waɗannan ahwal ko sama ana fi zarf ba alai to idan idan ya zama haka dalika al-mursal al-hadith al-mursal shi ma haka ne tayu wanda aka yi isqatin nasa fiqa ne ta yi ba fiqa bane ba abin da zai rinjayen maka tsaya akan tsaya haka dalikal mastur wanda ba a san halinsa ba ta yi ya zamanto cewar in an san halinsa za a kan cewa amintacce ne ta yi ya zamanto ba amintacce ba ne to wanda duk waɗannan nau'in hadithin su wanda yake janibin qabul bai yi rinjaye akan janibin rad ba wala janibin rad ya rinjaye akan janibin qabul to shine wanda ake tawkufi akan su idan aka samu mutaba'a kaga ya rinjaye da wani janibi kenan وانا جانبي يرنجان جانب اي جانب الصواب جانب القبول ليون يتشاقى شو ما هذا الشيء كمان أن تدل إحداهما ليه فتذكر إحداهما الأخرى إيه باع كان سبع فإذا جاءت من المعتبرين رواية موافقة لأحدهم آه، رجح أحد الجانبين من الاحتمالين المذكورين فإذا جاءت من المعتبر من المعتبرين رواية إذا وتا رواية تزو daga waɗanda suke bari ana intibari da su sune man hum hum mithluhum aw dunahu a mithluhum aw ko to idan riwaya ta zo wannan riwayar kuma muwafiqa mai muwafaqa li ahadihim ga ɗaya daga cikin waɗannan a wanda aka ambata guda biyar dinnan ga guda hudu kai rajaha ahadul janibaini min al ihtimalain al madhkurain ɗaya daga cikin janibi guda biyu na wa'annan ihtimalain din guda biyu da muka ambata sai ya rinjaye Wani ne ihtimalain din da muka ambata guda biyu sawab ko khata aiwa to idan aka samu riwaya muwafiqa sai ya zamanto janibul sawab yayi rinjaye ودل ala على أن الحديث محفوظ sai wannan ya tabbatar da cewa wannan hadisin kiyaye ne tabbatacce ne wato ba kuskure ba ne kishiyar mahfud shine almunkar almunkar shine alhadith alkhata hadithin da da ya rinjayen kan cewa wannan khata ne fartaqa min darajati at-tawaqquf ila darajati al-qabul sai ɗaukaka daga darajar tawakkuf ba mu ce darajar radd ba hmm? amma a tawakkuf da shi da radd ɗaya ne الحديث الذي توقفت فيه شيء ذلك يهجى للشيء وصول هكا مردودني شيء الحديث الضعيف الحديث الضعيف بأي حديث يوم ديك يرين جاي تشي وكسكوري بني الحديث حديث يوم ديك يتوقف فيه أكن كربانسا أنت أنت؟ نعم أما الحديث الضعيف جدا ترجح جانب الرد آه. ضعيف جدا إيه وكذلك أشين آه، أي واحد وكذلك الحديث الموضوع أما الحديث الضعيف Hmm? da abu gairu shadid to shine wannan hadisin yutawaqqaf fi hmm? yutawaqqaf sai ya tawaqqufi a kansa har sai an samu abin da zai sa a yi hukunci nihai a kansa to kaga idan aka samu riwaya muwafiqa tarajjah janib al-qabul sai ya tashi daga darajatul at-tawaqquf ila darajatul qabul wallahu ta'ala a'lam Allah shine mafi sani waɗansu daga cikin malamai a wannan zamanin suna raddin taɓuyatul hadith suna cewa babu wannan mutaqaddimin ba sa wannan mutaqaddimin ba sa taɓuyatul hadith su kawai hadith imma dai sahih wa imma dai hasan alhadisu da hasan ɗin kuma hasan li zati ba wani hasan li ghairihi hmm? duk wanda yake akwai hasan li ghairihi sai ya kawo hujja daga maganar mutaqaddimin mutaqaddimin ba su da wannan abin hadith din da ibn da'if kawai ko ta ina aka rawaito shi yana nan a da'if din sa وانا انت قول لا جني كنت جمع كنا جاء مكما جاء الإمام أحمد كان ابن الأحياء يكي تشوى آه، آه، أنا أروي حديثه أستدل به أستدل به فأقوي آه، فإذا جاء حديث آخر فيتقوى به إذا هو حديث يذو من كما حديث ابن الأحياء يتقوى به sai ya karfafa da shi wannan hadisi wannan sarihi ne akan taqwiyatul hadith da'i ibn lahi'a baya kafa hujja da shi hadisin sa da'if ne a wajen imam ahmad hmm? yace la ahtajju bihi hmm? walakin astadillu bihi Shi ne ma'ana a atabiru bihi hmm? bi ma'ana idan aka rawaito wani hadisin yazo mai ma'anar mai kamar sa fa yuqawwi sai ya karfafa shi wannan shine taqwiyatul hadith to kaga wannan imam ahmad ya tabbatar da alhadith alhasan li ghairihi kuma haka zalika imam tirmidhi yace da kullu duk da yake da na dan cewa ai shine ma ya fara yi da wanda sai gabanin sa su ba san wannan ba shine ya fara kawo wannan sai shi ya shi ya faɗe shi da wannan sunan istilahi amma amaliyar yin amaliyar taqwatul hadith manhaj ne wanda yake na malamai mutaqaddimi amma tirmidhi ya sa masa wannan sunan hadithul hasan li hasan wannan istilahi ne da shi ya fare shi wanda yake faɗa a cikin a ƙarshen littafinsa wa kullu hadithin yurwa min ghairi waji wala yakunu fi isnadihi muttaham bil kadhib wala yakunu sha wala yakunu shaddan wala munkaran wa huwa hasanun indana dukkan hadisin da aka ruwaito hmm, da aka ruwaito shi ta wata da wata fuskar daban hmm, wala yakunu rawihi muttahaman bil kadhib hmm, rawinsa ba zai zamanto al muttaham bil kadhib ba sannan kuma wala ya kunu shazan wala wala ya kunu munkaran kai ba zai zama to munkar ba shi ne wanda yake tabbata cewa wannan hadisin kuskure ne to wannan fa huwa hasanun indana to ne shi ne sifatar hadith hasan da gairi ai <clears throat> na farko ya ce yurwa min gairi waje shi ne a samu mutaba na biyu a wala ya kunu rawihi muttahamin bil kadhib yayin sa bai zamanto wanda aka wanda yake almitahan muttaham bil kadhib daraja su darajatul masruq to ya zamanto sama da haka shine ka ga kai da shi da cewa hadin sayyi'ul hib wa man huwa mithluhu hmm? sannan kuma na uku wala yakunu shaddan wala munkar wala yakunu munkara ba zai zamanto munkar ba shine ba zai zamanto hadithul masruq ba ko hadithin da ya tabbata cewa eh, an yi kuskure wajen riwayarsa to in ya cika wannan sharuɗi shi ne zamanto al alhasan da kai ومع ارتقائه إلى درجة القبول فهو منحط عن رتبة الحسن لذاته تعرضت أوككسة يزوى درجة القبول تند هذا من تشمانه إلى الحديث المقبول فهو منحط عن, در... عن رتبة الحسن لذاته بدها كينا كسع بدرجة الحديث الحسن لذاته الحديث الحسن لغيره بكي كرفن الحديث الحسن لذاته يعني. ko za ka ba wanda yake mai karfi da kansa za ka haɗa shi da wanda yake sai wani ya zo ya karfafa shi ba za ka haɗa shi ba وربما توقف بعضهم عن إطلاق اسم عن إطلاق اسم الحسن عليه وتقيل كسام وأنسو دقى cikin malamai suna yin tawaffufi kansu kan su kira shi alhadithul hasan wadan suna ce masa wannan ma'anar da'if ne kamar yadda wadan suke fassara maganar imam ahmad da cewa alhadithul da'if aula min ra'ayin rijal suna cewa abin da yake nufi shi ne wanda ake wanda waɗansu mutane ke kira alhassan da zairi hmm. amma bai kira shi hassan ba hmm. domin alhassan shi wannan kafa ne yurtaji bihi amma wannan yana magana ne alhadith alhassan da zairihi kaga aka ruwaito cewa kamar ana ganin kamar yayi tawaffi da ya kira shi da sunan Alhassan sai ya kira shi lakin sunan abda'at alai to wannan shine daga nan kaga za mu gane cewa kenan alhadisu da'if shi kansa daraja ce. akwai hadis da'if wanda yake munjabir shine wanda yake karban mutaba eh? akwai kuma hadis da'if ghairu munjabir wanda baya baya karban gyara baya karban ta da kuma dasa shine alhadithu da'if jiddan Waɗansu sukan kira shi alhadithul wahi Waɗansu sukan kira shi alhadithul mutrah ko kuma al-matruh wadansu kuma sun kira shi al-hadithul duk wannan hadisin shine wanda yake da'afu shadid da ta da yin jiddan ba magana eh da jiddan ba magana ko wahi na'am kamar wato kaji ka fi a yin isdadi fi akhirihi kai fi awwalika malam mutar suke ne wasu zai wasa wata ikhtilaf to a menene sharadin isnadin da zai zamanto isnadin da zai iya da za a iya yin takuya da shi ayyakuna mitlahu ayyakuna mitlahu aw fawqahu أن يكون راويه مثل السيء الحفظ أو من هو فوقه wannan rubama ta waƙafa dinnan ba'aduhum fi tasmiyatihi al-hadith al-hasan wannan yana ishara ne ga maganar Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yana cewa al-a'immatul mutaqaddimun يسمون الحديث الحسن لغيره ضعيفا وهو الذي حرره الترمذي وهو الذي حرره الترمذي الترمذي يا تحرير الحديث الحسن لغيره تشيني وند yake cewa يا إما متقدمون سنا كرنسا الحديث الضعيف wata tambaya ko mu ci gaba da za mu shiga sabon mawdu نعم ما ارتفاعه وما ارتفاع وما ارتفاعه الى درجه القبول فهو منحصر عند عن رتبه معصيه ايه da ku tare da ce mhm, mun haɗu ƙasa yake eh, mhm, ya faɗi ya ka bai kai ya zuwa ga hasan lizatihi ba خلاص مش جات كم موضوع مصابونا يو موضوعين ذامي اجي ثم الاسناد سنة الاسناد وانا الاسناد اسم مف... آه، آه، مصدر من اسند يسند اسناد اذا اعتمد لي اعتماد اذا اتي اسند اسند ظهره الى الجدار يا جنجنا يا دوغرا يا دوغرا دبايون ساجي كمبونغو فقال اكسامو الاسناد اي الاعتماد دوغرو مع نفسك ما اللغة اما مع نفسك قائس الى شيني هو طريق الموصل الى المتن شيني اسنادي شيني حنية دي تكي فيها واي زوا جمتن وانت عبد الله ذاك ذوك فقالك في حدثني فلان ام فلان ام فلان ومن دي بأمبتا حنية دي فلان كتير فعلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تدو وننجيرون وانك ذوك كتير ونندك كنا بياني الاسنادي ورانس كما سنعر كيران شيء الاسناد انهي كاير ونن طريق hikayar wannan jerin gano din ba shi kansa jerin gwanon ba hikayar tasa والمتن abin da ake nufi da al almatin ma'anarsa kuma al-zahar matn tariq ay zahar tariq baya abin da aka kira shi baya saboda irtifa'in sa hmm? saboda daukakar sa ya daukaka kamar dan sai an yi isnadi ma za a je zuwa gare shi hmm? shi sa aka kira shi matn ma'anarsa kenan alura وفي الابتلاء هو غاية ما ينتهي إليه من الإسناد من الك... ما, ينتهي إليه الإسناد من الكلام شيني ما تكر أبند إسنادي يكي تكيوا نزنشي الله قام إسنادي قد الكريتو ونزنشي كاو ونزنشي ده كاو شو أكي كرا متن ولا يبين أن إصلاح معنى المتن بمعنى الإسناد وهو وهو يعود إلى ماذا؟ الإسناد شيء الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكون دي يتكي يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقتضي لفظه آه، كما إذا منتو لفظ حديثه ينا حكم تاوى إما تصريحا إما أبيني أو حكما كوكما أحكمتي أبيني lafazin baya hukunta cewa النبي صلى الله عليه وسلم أما an hukunci magana annabi sallallahu alaihi wasallam eh annal manqula bi dhalika isnad cewa abinda aka ruwaito da wannan isnadin min qawlihi sallallahu alaihi wasallam daga zancen annabi sallallahu alaihi wasallam ne aw min ko daga aikin annabi sallallahu alaihi wasallam aw min taqririhi ko daga taqririn annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan shine ake cewa al-marfu in ya tike zuwa ga maganar annabi قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو أكل عند رسول الله صلى أو فعل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو أكت أبو كذا أدواء النبي صلى الله عليه وسلم فهنا شاكت مع المرفوع الصريح ko kuma maganar ba ta tike zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma lafaz amma maganar abin da ya cike din na magana ko na aiki ko na takriri yana hukunta cewa wannan magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam ce wannan ya inganta a dangana magana ga annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan sai ya zama to marfu hukman duk da yake lafazin nasa ba sarahatan annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada ba za mu da bil bil misali ya yastadir مثال المرفوع من القول تصريحا مثال المرفوع من القول تصريحا وند أكا وند يكي an da an dauka shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tasrihan abayyani bayyane an ya kula sahabi sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya kula kaza sahabi ya ce naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kaza aw haddathana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi kaza ko kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mana kaza aw ya kula huwa aw ghayruhu ko kuma shi sahabi din ko waninsa ko tabi'i ko ma wanda yake ba tabi'i ba ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kada aw an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala kada aw nahwu dhalik manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi kada. ko kuma an ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi kada. ko ba sahabi ne ya faɗa ba wannan marfu ne an fahimta ko tabi'i ne ya faɗa saboda ka alhadithul mursal inda an danna shi da annabi sallallahu alaihi wasallam marfu ne shi ma hmm? kasancewar isnadin sa mursal ne ko an sami yankuta wani wani abu ne daban ba ba'atin isnadi bane nan ba'atin matan ake yi wato taqsimul hadith zaka iya kassama shi bi itibari man ma yantahi ilayhi sanad ya ya isnadin nasa da aka da aka jero shi da me yari da me ya tike wace irin magana ce idan idan magana ta tike ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai zaman to mafu to ko wata tike zuwa gare shi sarahatan ko ta tike gare shi hukman to yanzu zai kawo mana misalin al-hukm wa misalul marfu' min al-fi'li tasrihan misalin kuma abin da yake ake bashi hukuncin cewa marfu'i ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma kuma min al-fi'l na aikin annabi sallallahu alaihi wasallam tasrihan a bayyane an ya kula sahabi sahabi yace ra'aytu rasulullah rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa'ala kaza na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata abu kaza aw yaqul huwa aw ghayruhu ko kuma shi sahabi din ko waninsa yace Eh? <coughs> kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya fa'alu kaza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance na aikata kaza hmm? an fahimta wannan shi na duk marfo ne saboda haka idan idan wani sahabi na annabi sallallahu alaihi wasallam yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli qabla adh arba'an hmm? yusalli arba'an qabla adh wannan marfo ne haka zalika da sa'id ibn al yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaf'alu kaza shi ma marfu'un duk da yake sai ibn musayyib bai gani ba amma tunda ya dangana magana zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam mu abinda muke nema ita maganar gawa gawa aka dangana ta ومثال ومثال المرفوع من التقرير تصريحا مثالا تقريرنا النبي صلى الله عليه وسلم wato sarahatan a bayyane da lafazi an ya kula sahabi sahabi ya ce fa'altu bi hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam kada na aikata abu kaza a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ko a wurin annabi sallallahu alaihi wasallam aw ya kula huwa aw ghayruhu ko kuma shi sahabi ko waninsa ya ce fa'ala fulanun bi hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam kada wane ya aikata a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam abu kaza hmm? wala yadhkuru inkarahu lidhalik duk kuma a cikin wannan hali guda biyu din ba zai ambaci cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi inkari ba in bai ambaci inkarin annabi sallallahu alaihi wasallam ba to wannan ya zama to taqrir annabi ya tabbatar da wannan sallallahu alaihi wasallam wa mithalul marfu' min al-qawli hukman la tasrihan misalin abin da yake marfu'i ne na ƙaunin annabi sallallahu alaihi wasallam hukman a bisa hukunci wato ana bashi hukuncin marfu la tasriha duk da yake lafazin sa ba sarahatan daga annabi sallallahu alaihi wasallam bane ga misali an ya kula sahabi sahabi ya fada wanda wannan sahabin alladhi lam ya'khud anil isra'iliyat wanda bai yi riwaya daga da labarukan isra'iliyat ba al isra'iliyat sune abubuwan da aka rubuta daga bani isra'il a cikin littafin su sawa'un daga wajen malaman su ko kuma a dauko mubasharatan daga cikin littafin nasu daga cikin sahabbai da suka shahara da yin wannan akwai abdullahi ibn amr bin al-as ya shahara daga riwaya daga cikin isra'iliya saboda yana da attaura ma da yake dubawa ya iya karatun ya iya karatun ibraniya yana karantawa daga attaura haka zalika daga cikin su <coughs> ah, daga cikin su akwai abdullahi ibn abbas shi ma yana ruwaitowa daga littafin bani isra'ila hmm. to wanda aka sani cewa shi baya rota daga littafan isra'il daga littafan bani isra'il baya ma baya ma ya sauraron maganganu su na daga wajen malaman su wala daga cikin daga wajen littafan su kamar irin sayyidina umar to da sayyidina umar wata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga shi da at Ya ce masa da Musa yana da rai da bashi da wani da bashi da wani zabi sai dai ya bi saura sai dai na Ta hmm? kaga shi an san cewa shi baya yin wannan to wanda aka sani daga cikin sahabbai baya ruwaya daga bani isra'il ya ruwaito ma la majala ya faɗi ma la majala lil ijtihadi fi abinda ba a ijtihadi a cikin sa me abinda ba a ijtihadi a cikin sa na'am kamar abubuwa na gaib abubuwa na gaib babu ijtihadi a cikin sa wato abubuwan da ba za ka iya yin kiyasi ba ba za ka iya ba za ka iya a ijtihadi a ciki ba za ka iya yin kiyasi ba ko kuma kai tahrijin ko kuma kai tahrijin wani kauli kace ga wani abu da ya kama da shi shi ma ka bashi wannan hukuncin nasa duk abin da ya zama na mazaidiya ne shine kamar abin da ya danganci azabar kabari abin da ya danganci sifar Allah tabaraka wa ta'ala abin da ya danganci sha'anin ranar lahira abin da ya danganci ladan ayyuka da ukubar waɗansu ayyuka wannan duk abubuwa ne wanda yake babu istifa'a ijtihadi a ciki in ijtihadi ba zai nuna maka cewa idan kai idan kai raka'a abin nan idan kai raka'a biyu a daren juma'a ka karanta wata sura kaza da sura kaza eh, za ka samu lada kaza ba ishtihadi ba zai ba ijtihadi ba zai sa ka gane wannan ba dole sai dai ya to wannan yana daga cikin gaibu sai dai a gaya maka to in ku ba annabi sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam ne ya gaya maka ba to sai dai in ka ji daga isra'ila ya ka <coughs> wala lahu ta'alluqun bi bayani lughatin aw sharh gharib kuma ba shi da wata baya rataya da bayanin bayanin lugar larabci أو شرح غريب أو شرح وتكلمة باقور كلمة كالإخبار عن التوبة مثال أبن لا مجال للاجتهاد فيه كالإخبار عن الأمور الماضية كما لا بار أبوان دستوشي من بدء الخلق تفار حلتها كما أي بيان قاعد الله حلتها النبي آدم كذا بيان yadda yake a cikin aljanna ga bayanin sababin ga bayanin lokacin da ya fito daga cikin aljanna ga bayanin addu'ar da yayi ya nemi gafarar Allah wayannan duk waɗannan yana daga cikin al'umurul madiya la majalin min ra'ayi fi ra'ayi da zai shiga ciki ba wa akhbaril anbiya da labarukan annabawa alaihi musallam Allah ya aminta Allah Allah ya musu aminci awil atiya ko labaran abubuwa da za su zo kalmalahim kamar wato yaƙoƙi da za a zo a ta yi fitintunu da za a zo a ta yi na yaƙi almalahim jam'u malhama shine alharb kenan shi sa ake cewa nabi sallallahu alaihi wasallam nabiyul malhama annabin yaƙi tunda ya zo da sanya kan akan duk wanda bai imani da shi ba wal da fitintu da za su a ƙarshen zamani wa ahwali yawmal da halayen da abubuwan da za su zo ranar alkiyama wa kada al amma yahsulu bi fi'lihi thawabun mahsus haka zalika ba da labarin abinda ake samun lada take bantacce bi fi'lihi da aikata shi iqabun makhsus ko ake samun wata uquba keɓantatta bi fi'lihi shi ma da aikata shi to wannan yana da hukumar rafi wani shi ake cewa kaga magana ta sahabi ce ko ba magana annabi sallallahu alaihi wasallam bace sarahatan tasrihan amma hukuncin ta hukuncin magana annabi sallallahu alaihi wasallam ne ka muka bata hukuncin magana annabi sallallahu alaihi wasallam to yin shadi ba zai shigo ciki ba ba zai iya sani daga cikin labarin gaibu ba daga wani masdari daban ba ruwa daga isra'iliya sai masdar nasa shine ruwa da isra'iliya to tunda ba ruwa daga isra'iliya masdarin sa da zai samu labarin gaibu shine kawai daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka sai aka bashi hukuncin maganar annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa inna ma kana lahu hukmul wa inna ma kana lahu hukmul marfu yana da hukuncin marfu kawai لأن إخباره بذلك سبب بعد لابار سدونا يقتضي مخبرا له هنا هو كنت شوها جاء مساعتي دون جاء مساعتي وما لا لجا وما لا مجال للاجتهاد للاجتهاد فيه يقتضي موقفا للقائل به أبن يكي babu babu bigiran yin ijtihadi a ciki yana hukunta ya zamanto yana da wani matsayi akan wannan magana muqifan lil qa'il bihi akwai wanda yake tsayi da shi akan ya gaya masa wannan magana dole yana da wato wanda yake da shi ne masdarin sa ya magana wala mawqifa lis sahaba illa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aw ba'd man yukhbiru an al-kutub al-qadima to wanda kai za su gaya masa habbai in ma dai annabi sallallahu alaihi wasallam wa in ma wanda yake ba da labari daga littafan wanda littafan kai na da ne isra'iliya فلهذا وقع الاحتراز عن القسم الثاني dan haka ne aka to aka yi togaciya daga daga kaso na biyu ne kaso na biyu din eh al-mukhbir an kutub al-qadima ya zama to baya ba wanda yake ba shi labari daga kutub al-qadima shine isra'iliya ce yasa aka ce daga tun daga farko ba wanda yake riya daga isra'iliya ba. Wabe. ولا مختار hmm. wabe. wato mallakin zai da mai mai wato cewa aka yi duk abin da yake ba za a iya yin ijtihadi a kaɗe shi ba to dole ne ya zamanto cewar sai an samu wani wanda ya faɗa masa tun da ba abu ne wanda sami zai gano shi ba tun da sami ba zai gano shi ba sai dai ka samu sanin ta hanyar labari kenan sai dama abubuwa ma'alumat ko dai ka san su ta hanyar tafkir ta hanyar tunani ko kuma ka san su ta hanyar a gaya maka ko kuma ka ko ka dandana ka ji hmm? to babu zancen dandano hmm? ko hibra da abin da yake baka taba zuwa kaje kaje ka dandana ba hmm? to da haka dole sai dai a gaya maka to wanda zai gaya in ku mutumin wanda yake faɗa din sahabi ne yayi zai iya gaya masa abin da yake wanda bai sani ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wani kuma da zai iya gaya masa yi malaman bani isra'il suna faɗa yanzu sai yanzu abu huraira da ya zo na cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sa'ar da ake karɓar ijaba a ciki sa'ar da ake karɓar ijaba a ciki eh, suna musu da abdullahi ibn salam eh, yaushe ce sai Allah ibn Salam ya ce masa abin nan sai Ka'ab al-Ahbar sai ce bayan sallar la'asar ce zuwa zuwa magriba akhir sa'a ta wannan lokacin hmm? sai Abu Hurairah ya ihtijaji yace masa to ta yaya za a yi ta shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya roki Allah wa huwa qa'imun musalli yana tsaye yana sallah Allah zai amsa addu'arsa kuma sa'a ce da ba a sallah sai Abdullahi ibn Salam ya ce masa to baka san Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ah, wanda yake sauraron sallah fa huwa salama shi yana cikin sallah ta abin da ake nufi ke kaga kenan kabul ahbar shi yazo shine masdarin wannan magana amma Abdullahi ibn Salam ya tabbatar cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa saboda haka kaga banda magar banda banda samu labari daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce samu labari daga wani wanda yake masanin to shi kabul ahbar ba sahabi bane amma masani ne ba yahudi ne da ya musulunta kuma ubansa wani babban malami ne na yahudawa a yaman ya ce masa duk da kai da ke cikin martabarsa zai iya karanta a wajen wani littafi guda ɗaya kai ya karanta shi da aka ta jin labarin annabi sallallahu alaihi wasallam wata ran dai sai ya ce shi dai kuwa bari ya buɗe wannan littafin ko zai samu bayani akan menene hakikanin wannan wanda ya bayyana a kasar laraba wannan da ya duba sai ya ga dukkan sufofin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin littafi saboda aka yi shirin tafiya ya musulunta amma kafin lokacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya saboda aka yi zaman to tabi muhadara sai zaman to eh su ba ta wuce ba saboda ka ga sahabbai ta da mazari biyu kenan daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko daga wanda suke ba da labari daga al-kutubul qadima yace to abin da yasa muka ce kafin kafin a bani hadisi hukuncin marfo cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa hmm? to dole ya zamanto wanda ya ruwaito ya jingina ya jingina magana inda ya jingina magana da kan da annabi sallallahu alaihi wasallam da rigima ko in sahabi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam muna da rigima da mu da rigima to amma ya ruwaito yayin shiru ko mun san cewa wannan abin ba abu na tunani ba dole labari aka bashi to ta yi wanda ya bashi labarin nan annabi sallallahu alaihi wasallam tayi bani isra'ila to idan muka ce wannan sahabin ya zamanto wanda an san cewa shi baya ruwa daga bani isra'il yayi bai zamanto ya dace labari saboda haka shikenan shine hukuma shine marfu hukuma kenan hukuma ya da yanzu ko shi وإذا كان كذلك فله حكم ما لو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن ku abin ya zamanto haka ne wato ya zamanto cewar an keɓe an togace cewa yana doya daga bani Isra'il ya zamanto cewar a kamar ya ce ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi kaza وهو مرفوع يا زمن تو مرفوع إيه؟ سواء كان سواء كان مما سمعه منه او عنه بواسطه daidai ne ya ji shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam mubasharatan ko kuma da wasitar wani ba an fahimta ومثال المرفوع من الفعل حكما misalin to almarfu wannan mun ga almarfu min alqawli hukman to sauran kuma almarfu min alfi'li hukman wanda yake ana ba shi hukuncin marfu amma shi fi'ili ne na wani sahabi amma ba shi hukuncin marfu misalin ta shine an yaf'ala sahabi ma la majala lil ijtihad fi sahabi ya aikata abin da yake ijtihadi ba zai iya shiga cikin sa ba hmm? ya aikata abu wanda yake ba zai yi a ce wannan yayi istihadi a wajen aikata shi ba hmm? me misali hajar al-aswad aka ga yana shafan hajar al-aswad da rukunin yamani amma baya shafan sauran rukunan hmm? baya shafan sauran rukunan to kaga in sahabi ya aikata wannan kaga ba abu ne na ijtihadi ba domin menene ya san ya bambance hajar al-aswad da rukunin yamani daga sauran rukunan guda biyu duk rukuni ne na ka'aba tunda har har ibn abbas ne suka yi rigima da muawiya akan wannan hmm. shi muawiya na shafa ko ina ibn abbas kuma ya shafa kawai rukunin sai ibn abbas ya masa inkari sai ke laysa min al-bayt shay'un mahjur ba abin da ake cewa daga ɗakin Allah ko ne albarka ne kamar hmm? hmm? ibn abbas da yawa wasa hujja ce ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana iktisadi akan wannan guda biyu da kaga aiki annabi abdullahi ibn abbas la majalun lir ra'yi domin duk abin da zaka ga kan cewar <coughs> an kebance wani da hukunci bayan kuma akwai wani mai kamar sa ba bashi wannan hukuncin ba to dole sai idan akwai abin da yake ba ishtihadi ne wannan ba hukunci ne na shari'a فينزل على أن ذلك عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم توسيع الكتوى ونن دقوجاء النبي صلى الله عليه وسلم يسامو ونن كما قال الشافعي رضي الله عنه في صلاة علي في الكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعين كما عند سيدنا علي الإمام الشافعي يكفى هجرة التوى أصلا بإمام الشافعي سيدنا علي يتكسوف yi ruku aksar min ruku ayin a kowace raka wannan la majala lil ijtihad fihi fa huwa lahu hukmun raf sai dauke shi wannan nau'i ne shi na salatul kusuf salatul kusuf da aka rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam raka ruku biyu yake a kowace raka ko sai aka rawaito sayyidina ali yayi talata ruku'at wata matsala a Na kai dama ai sahabi ake cewa in tabi'i ne kai a ah, wajen kaul wajen kaul wajen kaul da tabi'i zai iya yi sai ya ce masa marfu ne hukuman amma kuma fi amma kuma mursal ka gane ya to isnad ya to ba sahih bane ba ba ba sabit bane akwai inkitai a cikin isnadin مرفوع حكما لكنه في حكم المرسل وكنت سوف كنت حديث المرسل سورة إن يسأل ولا بد أن فاشي سيد من حسن لغيره أكبر الجالش هذا وقال ولهذا افترز عن القسم الثاني سبب تشيوا و... نعم ولذا ولهذا وقع الاحتراز عن القسم الثاني wato ya faɗi cewa waɗanda suke ba masu habbai labarin abinda babu ba a iya yin istihadi a ciki mazdari biyu ne annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma wanda yake yana da ilimin littafan da suka wuce daga to na farko din shi ismul awwal shine annabi sallallahu alaihi wasallam ismul thani shine masu bada labari an kutubul qadim a cikin haka aka yi ijrazi akan su wato aka togace su aka ce sahabin da baya baya baya karban

wanda aka ce a rasul ya abu ya yi sallah ya yi sallah ya yi sallah da lawa ya karanta fatiha kuma da sa hadisin da abin da san ya tabbata a cikin karatun fatiha a cikin sallar janaza hadisin ibnu abbas ne eh, ibnu abbas ne wanda yake ya karanta fatiha eh, ya ce don kusan cewa sunna da karanta fatiha bayan takbira takbira ta farko sannan ya sati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya cewa ya nuna sunna idan mutum zai yi sallar jana'iza ya kabbara ya karanta fatiha sannan ya sati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya addu'a ga ya kira shi nuna sunna amma daga filin ali ibn abi talib wannan kuma da akwai gaskiya da masu hujja da sun hujja da wannan لا أجيب لي ولو أجيب عبد الله بن سعيد سعيد سعيد بن مسيب طيب بالنسبة للملائكة يقول جاد العلم وبطيره معه عندي أكتر أنه صلى الله عليه وسلم يفضع مرفوع ولكن سعيد بن المسيب بيفضع حديث مرفوع ne amma kuma hukuncin sa mursal bi ma'ana isnadin bai inganta ba akwai in inqita'i da hadisi ne musnad ba hadisi ne mursal shi wannan wato marfo da mako da mako shi wannan sifa ne na matan amma ko ka ce wannan hadith mursal ne ko sahih ko da wannan sifa ce ta isnad yanzu mun ko mun gama abubuwan da ya danganci abubuwan isnad muna magana ne akan abu sifofin riwayoyin matan them. ba za a iya tabbatar da cewa ba za a ba su hukuncin rafu ba shi yasa wani malamin mu aka yi ta musu da shi ce shi da yadda ba a ce da a ce Allah yana da kadamai ce Allah yana da kadar amma kadamai na domin kadam ya zo a cikin sun mai ba'ul jabbar kadamahu fiha hatta ya ba aljabbaru qadamahu fiha haka yazo a cikin hadisi wannan domin wannan la lil ra'yi fi dole sai dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya amma qadamai an same shi daga fadin ibnu abbas al-kursi mawdi'ul qadamai to suka ce wannan za a dauke a hukunci da shi dan ibnu abbas ba zai wannan ba sai idan ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce ai ibnu abbas yana da yana ruwaya daga isra'iliyat dan haka ba za a ba za a tabbatar da sifar Allah da wannan asafin bane ibn abbas domin laysa lahu hukumur rafi aka tarjiya da wannan malamin namu shek Abu Abin nan ya sunansa Abin nan Al-Ahmadi Abdul Aziz Al-Ahmadi ko tarjiya da shi shi san shi da ita da yawa daga cikin manyan malamai din ma da aka tambaye sai suka tawafuki domin hujjarsa tana da karfi Thank you. يا حد يا حالته يأتي حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج هذا رسال الأمر يا حالته يأتي حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج فأي رواية دج بني إسرائيل باب طيب ليكي وما ومن كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار أبدا مسلم الاستراج ويأتي إذا حدثكم بني إسرائيل إذا حدثوكم أي شيء فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليه نعم هو الصلاة يا كهكبك نجا هكهكبك نثبت صفة القدم لله أما صفة القدمين نعم. لا حسيا نصريه يا ذو النبي صلى الله عليه وسلم نعم za ta za ta iya ta daga cikin daga cikin mazarin da abin da Isra'iliya ce ai ba samu tabbacin haka hmm? ai ba samu tabbacin to shi to kamar da kuma ba a sami tabbacin cewa ba daga nan bane kamar ba a tabbacin cewa ba daga nan bane babu da asul ai ana. inda akwai asul ne ke zan ce to al asul shi ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam amma nan babu asul da da shi wadda babu ra'ayi a cikin ta eh, ba da ba ba zai a ce yayi ijtihadi ba amma mun ce sharadin mu ba ta hukuncin cewa magana annabi sallallahu alaihi wasallam ce ya zamanto baya riwaya daga isra'iliya shi yasa cewa idan idan idan sahabi ne ya faɗa ma la majala min ijtihadi fi wa lam yuraf bil akhd an al isra'iliya shi yasa aka sanya wannan kai shi ne illa shi ne to يعني وجه وجه حديث الروح ان يوم يوم يقوم الروح والملائكه صفا ابن كثير يتاو wani dogon kisa daga Abdullahi ibn Abbas na sifan wannan mala'ika a ruwa cewa ga tsakanin waje kaza da waje kaza na jikinsa tafiyar shekara kaza ce da kashe sai ibn Abbas sai ibn Kathir ke cewa wala Allah hada mimma akhadahu an bani Isra'il wannan ita ce hujjar da na samu cewa ibn Abbas ya akhudha an bani Isra'il <laughs> سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وهذا كان مثال المرفوع من القول حكما المرفوع من القول حكما لا صريحا

ومن مرفوع من القول حكما قال أبو صدر الحديث مرفوع من القول تصريحا إذا أتيتم الغائب أي شيء معنى الرواية إذن آه، آه، آه، علماء يعني معلمان حديث إذن كتير رواية هو ينميه هو يرفعه معناه أي المرفوع الحديث مرفوعا الحديث مرفوع صريحا أدلة في كلام الرواية أما اظن حكما إيه وأنا شنو كده فيها حتى إيه أبو أيوب الأنصاري أنصاري فقدمنا الشام هذا هم موقوفني انت مع أنه حكم الرب بس حكم الرب kuma a zahirin sama bayan ba rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hmm? hmm. da mara da da da wannan abin nan eh, wannan ah, ah, abin nan قراءة وأن شما مرفوع لتصريحا دون التحليل والتحريم لا يملكي إلا أن صلى الله عليه وسلم في كاد في باب ما خلاف أتكين خلاف من أتكين إنتي من السنة كذا في أكثر من هذا أنا لكم سنة أن صلى الله عليه وسلم كوكما سنة الخلفاء الراشدين أما كبر أحل بحرم بحرر بأبيها ومن دكا سوء wannan an san duk ba wanda yake da iko ne wannan in ba shari'a ba

يتعاون من كل انت مونا ايا دنجل اشداء بس عبند اتني في دمرتو من القول الحكمي عادي يخدع اما اباش قسم الرسول شنو مثال انك مثال مريك الشيخ لا وضح انك من من القول حكما لكن صراحة موقوف لي موقوف نقدا لكنه مرفوع حكما lafazin mawqufi ne faɗin sahabi ne amma za a ce wannan hukuncin ta hukuncin maganar annabi sallallahu alaihi wasallam amma kuma ya magana سيدة da سيدة مرسوبة تعمل murfi ba ce da Annabi sallallahu hmm, na na wato wannan lafazin wanda yake zai zamanto an yi sabani wajen masu riwaya idan roƙe shi a cikin wannan rafi amma akwai waɗansu magana ce wanda ke sahabi ne zai faɗa magana ta ce amma malamai sun ce wannan hukuncin ta hukuncin magana a nufin sallallahu alaihi wasallam na ganin shi darasin mu na karshe da mu shayar misal kawai da guda ɗaya ne ta ce ne kowa ya samu ba akan tabi a ni ba akan tabi ne to shi da kai na tabi hadisi da yake cewa abin nan cewa yayi man kada ne ta mutane kana abin da kama eh to na farko dai shi ba tabi ne ko da wasu almajiran ruwan maliki shi kasa imam malik din ba tabi ne wace mata ce wasu wasu da shi rasu ni a saba wace kitan ni a saba wace kitan da adalin gida shi daga cikin taba'ul atba'i ya ga atba'ul tabi'in نعم ليلة شكرا لك ليلة شكرا مئة سبعة وسبعين وتسعين ربك الله سبحانه حديث بالله هذا التعليم أنا أبو بكر بعلوم وأنا ابن ولكن هناك كتاب سيدنا كتاب ابي بكر كتاب الصدقات من سيدنا ابو بكر له حكم الرب domin na wani layu ɗalibin ra'ayi fara'id sadaka ko da yake amma abin mai da ya rubuta masa fara'id sadaka ana na hukumar rafi dan misalin ka ba abin da za a faɗa da ra'ayi ba ka'idar al min al-qawli hukman shine sahabi ya faɗi abin da yake babu ijtihadi a ciki kuma sahabi sharadin ka min sharadin wannan sahabin akwai wani sharadi na biyu da aka fara an kutu da ni an kutu da aka sabi ko la ya kutu an da ni isra'i na wannan kun gaba amma misali ne ke na ka'idar an yake ta amma misali ne ba eh a yin faɗa cikin misali ko ban faɗa ba cikin darasin misali đừng có ờ, ờ, ờ, đừng có đi không cái gì đó Thank you. kamar sahabi ya tabbatar da wannan shi kamar kamar ya biyan yana daga ciki نعم حتى يريد الله حماية من بئر ومن بأكثر من روع بأكثر من من وقوعين شو من مثالي مرفوع من الفعل حكمة نعم اه من الفعل مرفوع من الفعل حكمة فعل أكثر da rakin sai na aliyu wannan an kun cewa ba yadda za a yi ya zama cewar wannan da ra'ayin sun dole zama to nazarin sa daga annabi sallallahu alaihi wasallam da da yake yana rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ne wannan yana wannan ba zai zama to abin da dole ka san takririn annabi sallallahu alaihi wasallam inda alal misali kamar <clears throat> a mutum da zai ce a abinda amari na birgima a cikin turbaya ce wannan marfu min al-fi'li a a marfu min al-fi'li hukman ba tunda wannan annabi sallallahu alaihi wasallam bai takrira su bai ikrara ta akan wannan ba ballan ta ma a annabi ta shi zuwa ga fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya aikata aiki a ya zama to kan cewa wannan aikin na majala mai ra'ayi da zai yi ijtihadi a cikin sa ba to wannan da a bashi hukumar rafi wannan taban wanda ya kawo wannan misalin imamu shafi'i bani shafi ya kawo mai misalin na sai na aiki. ali da shi a ra'ayin sai na ganin kanta duk wannan yana daga cikin a dukkanin su wa'annan riwaya din hadisa an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akwai kuma daga cikin malaman da suka dauki maslakar tarji suka ɗauka kan cewa abin da ya tabbata shine a ruku'u guda sauran duk wanda ya rubuto sama da haka zalafi ya ga wannan sallallahu alaihi wasallam

tsaye eh, shi yake ta to kayan sanar shi kansa wannan din marfu min fi'li yani za ka dauke shi ne a bisa wannan takririn amma wanda suke ganin kan cewa wannan abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne ruku'u guda biyu duk wanda ya rubuto sabanin wannan kuskure yayi to ga za su dauka kan cewa wannan ijtihadi ne sai na ali ta wanda ya ijtihadi wajen ah, kamar yadda ko da yake shi ma abin nan ba za a ce ijtihadi wani zai shi da kamar takbir abin da ya kasance na yin kabbara a kan waɗanda suke ahalu bazar wajen salatin janaza ina musu kabbara bakwai sayyidina ali wanda suka yakin bazar cikin sahabbai in zai musu sallah sai musu kabbara bakwai a wajen janaza shi ma wannan ba za a ɗauki ishtihadin sa ba saboda sallar sallar janaza tana daga cikin abubuwa da suke tawqifiyya خير هذا شيء باب كيف باب أشوف من الرسول إن أمري النبي صلى الله عليه وسلم ياي ياي كبر أكثر من أربع تكبيرات فجأة صلى الجنازة ko da bai yi ba wanda suka za su ɗauki wannan mafarki za su wannan ba ishadi ba ne kenan don da al'adu ne wanda yake na majalin ra'ayi Thank you. dama da wajen fi'il muka tsaya ko wajen tafri ya kamata ce zan tashi na wannan ma na tambayar da ke ce ko kuma ta kan tafri amma yana son tambaya kamar da shi albani hmm. da kuma wanda suka fito ɗan baya hmm. misali su abin da sun kasa wayar adam da wani su abu mali suna yawan kiran su su banza suna yawan yiwa alfani abin nan da ya alfani zai inganta hadisi da kasarar su na gaskiya wani hadisi bayan sun sun sun ra'ayi musamman wannan su suna abin da shi kuma a wannan abin mafi yawanci wani sabon da yana wani da kafan a cikin mafi yawanci da cikin sau da yawa zai kawo zai ce wannan magana a cikin tsanin gaskiya da inci da inci ya ce wanda yawancin abubuwan da suke kawowa gaskiya ne ba zan yi hukunci akan magana amma zan yi hukunci akan maganganun su ba amma dama shi dama hukunci akan tasiri da tabi'isi abu ne wanda yake ah, abu ne na istihadi to haka ba mamaki ne saba ma shekul albani in ya magana da hujja in hujja tana da karfi sai ya hujja tana da karfi ba za a ba ba ka ga idan su yi da hujja ya sa mun da rubutun idan suna yi da hujja wannan to yau sai da hujja ka ga kin da amma ka ga sabani irin su sakaf wanda yake kawai su suna yi ne da hawa eh, da irin su ne Eh, irin waɗannan ne wanda suke yi da hawa kaga su da za a da za a duje su amma duk wanda da da hanya ta ilimi ai kaga ko wannan wanda wannan abin nan azzikr wa du'a wal ilahi bi ruqa babban wanda wannan wanda ya tunda annabi Musa wannan zai ko karif ne wanda ya tsadin sa sai bin ba shi yayi shi ya abin nan ya je ya ba masa sai yana da ƙarfi wajen ilimin hadisi ne ya ɗalibi ne na ilimi ba wai babban malami ba amma da yawa shi ma za ka ga yakan saba ma albani wajen amma har kamar irin nasa abin da yake kuma su yi da hujja sai a magana shi kansa shekul albani ya saba ma wanda ta gaba yawa idan wajen magana sun yi wa makana da ya yi wannan yalban eh, da da eh, kan na yawanci irin waɗannan ruwayi wani lokaci abubuwa da suke da ilalul khasiya da wani lokaci shafar albani yakan ɗan yi tasahuli ya mashafi amma wani duk wanda ya tsaya duba abin da kwan da wanke ko ina da ilimin lokacin da lokacin da a cikin hadisin hadisin da muke na hadisin abu awana da yake na yi zafin wannan hadisin wani abin da ya bayyana gare ni kuma na yin gama da muke shafan albani inda su eh, a hadis hadisan babu ba ba hujja su ba ta da karfi akan inganta wannan ziyada kuma wani sun kawo abubuwa daban-daban mm. wato sai nake ta abin da arzani zai inganta abu mm. amma kuma an kadu za a wato sai eh, akwai wani akwai ibnu qayyim da shi ne kusa da wani mai da wani hukunci cewa idan aka hada da majmu'ul turuq da maratin da aka rawaito to ita lafza din za a iya cewa ta inganta amma a cikin hadisin abi hurairah a cikin hadisin abi hurairah duk wanda ya ƙara wannan ziyada ne ziyada shi shaza inganta ba hadisin abi hurairah amma ma ta hada akwai hadisin hadisin abdullahi ibn amr ibn al-as akwai waɗansu marasin da aka ruwaito don aka har hada za a iya cewa za ta iya zaman tuwa za ta ɗan samu ƙarfin hujja haka na magana a cikin mu'akkata fi ramadana a wadannan mun zai yi rukun nuna da amma yake kawai da ya kai na wajen yana cewa ya kafi sun kama da ke da ke da ke da kuji

al shi ne mutum ya sanya sharafi ko wani abu ko wani abu ya fita ya zama tukan cewa wani abu ya cancanta ya zama ya cika sharafinsa amma bai kawo shi ba to sai ne zai masa istidrak eh? at-ta'aqqub at-ta'aqqub kuwa shi abin da yake gani wani ya sanya abu yana ganin ya cika sharaɗin kai kuma kana ganin bai cika sharaɗin ba sai kuma gani za ka samu na abu cika sharaɗin ka wato na'am a kuma wannan wannan wannan ne eh, amma ka kamar dar ne da tabbo amma sai kira kafin sa شين يا ابن قدس انت كشرط البخاري ده مسلم يا مسي الزام مسلم يا شاب يا كتب حديثا ده سكتا اتشكي كونا بلن بس كشرط انت بقى يتشكي وانا حديث ده هو خاوة كنت يا كشرط انت كنا بانا معينا بإلا يا كتب إلا شاب انا شين تكتب نعم ايه ده بيه مثل بمشكش نظر يا المسل تكتب ده ابو علي من الجيان ده ابو علي من الجيان Mm-hmm. na ganin mu hutu sai bayan azumi ko ta da kanata mai zuwa takwas da wata talata ta sama sha biyar ga wata sha biyar ga wata ashirin da takwas kenan ko eh to zan iya zan iya darasi ko zan iya darasi ya ranar da zan kara sai ka fi kowa sanin program ya ranar da zan kara amma na aure abin da muka muke na zai yanzu na ma ba a da ma zai yanzu ma da muka fi karfin zai ne zai bara matakin da abin da da abin da ba na kare shi ne na a kokarin karatu ne ne kamar yin ku biyu insha Allah talata mai zuwa da tafara insha Allah in yi so bayan azumi sai mu duba mu ga lokaci da bayan da ya da wannan dacewa